Jama'a masu sauraron rediyo muryar Amurka barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin da ɗan gari, shirin da ke zagayawa domin lalabo garuruwa masu tarihi da kuma jin suwaye suka kafa wannan gari. Menene sunan garin da me ya shahara da shi? Sunana Mansur Sani ke ɗauke da shirin. Yau a cikin shirin namu muna garin takalmawa da ke cikin garin maraɗi jamhuriyar Nijar domin jin takaitaccen tarihi da sauran abubuwa da suka shafi wannan gari ga Alhaji Ali da ke matsayin mai garin garin na takalmawa ɗauke da ƙarin bayani. Tarihin garin takalmawa da kowa ya dai ana haɗin takalma takalma ne ake sa idan. Kahin nan eh, farko da eh, da ake yi wanda aka zo da shi na mu wanda ya zo na wurin yarima ake ce mashi da ɗan shi ana ce mai mai gari amma sani sunan shi yake na zani to mu da wayan mu da ya rasu kakanmu ne yana da wajen shekara wajen ɗari da ko da goma ne na ya rasu shi yarima ba mutar da ya ba amma shi alhaji na abinda baban shi yayi yi takalma zanki na kirki lokacin saraki awan nan ɗan kolodu da ɗan tawa duk saraki ne na maraɗi ba su da wurin yini nan sai wajen sarki sai wajen yarima shi yarima makiyayi ne kuma ɗan kasuwa ne amma duk wanda ya hau sarauta lokacin nan nan maraɗi nan ne masarkin shi ya hau dawakin shi ya zuna a tarbai a yi mai karama in ya zai komawa ya koma to tun lokacin dai ɗan kwalodu ya rasu sai aka bar shi alhaji mai gari wanda ake ce ma sani dan yari mai shi wannan mun tarra takalma sosai yana bugawa yana yi irin yadda ya kamata ana duk wanda ka sani na ga yanzu ya yi bugun wannan takalma wani irin takalma takalma na kirgi a wannan suka dubu kirgi sa'idin ba ka tar da yana takalma wanga wurin ba ka tar da mutane kwanci ka kama wannan aiki ka yi ta yi dai ka gaji ga wanda da ya zo kama ya za a yi yau mai gari kuna bayani su wannan tarihi na takalma mm. lokacin da shi alhaji na nuna wannan takalma ya kai su maradi dama da zai kaiwa akwai masu sari su mm. kuma wannan lokacin duk sarkin da ka sani sai ya yi mai wannan takalma na ya daban ya baya su ya sanya don tsananin son su kai mu da wayan mu nan akwai ma'aikata awan da suna zuwa da mutanen sai ka zo ka sai taki bi taki uku ka tai da su me amfanin su waɗannan takalma wani wannan takalma su abin da ke gari su wasu suke kakukatan su yanda mai sauraro zai ke gari su kuma ana masa wasu adandani a sa masa garura kala kala a masa baza kowane ne kai ko ga yanzu a nan takalma aka buga su kowane ne kai dai kana jin daɗi ma'aikaci ne kai mai jin daɗi ne kai ka sa takalma ka ga su maka ko mene kuma sa'a da nan duk amare da za a yi mai jin kanta sai an zo an sai mata ta sanya su mata daban-daban nasu mata kala nasu daban su ko maza ana masa iri-iri in ka zo ka aje akwai awon da ka san naka za ka ɗauka saboda Allah ya masa fasa'a sosai yadda ya kamata in ka zo ka aje son su kai guda goma kowa akwai kalan nashi kaji yadda tarihin takalma yake kaji asalinta saboda wannan takalmin ne yasa aka saboda wannan aka sanya ma takalma wai saboda takalman shine aka sa magarin takalmawa to yaya eh, matsayin garin yake a hukumanci mai unguwa ne gare ku ko mai gari ko kuma sarki shi ko da ya zo ya zanna na wurin sarki wancan dan kuludu ko da ya zo na aminin shi ne ya baya mai gari mai gari ne kuma duk sarkin da ka sani mara ɗisa idan nan so wannan ɗan tawa na masabkinsa ne wurin shi mai arziki ne yadda ya kamata makiyayi ne kuma ɗan kasuwa ne eh duk wani ga kuma duka da jikokin shi da ɗayan shi almajirai ne tun da lokacin da duk ka sani na wurin inda ka zo aka ce ma dai takalmawa kowa ne ne kai duk inda ka kai ƙasar gaga yanzu ka ce takalma ta gabacin maraɗi an san garin almajirai ne da nan ba mu da wani komi nan banda karatun nan ba abin da ake inda muna ta haɗu ku dawo ku yi noma in kuma kaka ta ku koma ga karatu to ina matsayin karatun boko ana yin shi a yanzu to yanzu a wanda lokacin da ya zo zamani aka zo aka aza kuma kuma boku ana an ja da ba ana jan da ba yanzu kuma da gane kuma unhwaninta yanzu ita kuma ga ta nan yanzu ta hayaka kuna da yan boko wanda suka leka wasu garuruwa wanda duk suna muna da yan boko da awan da sun samu sun tafi wurin soji wasu suna wata ma'aikata wasu kuma suna nan sun zama musawan likita kuma suna nan suna kwankwar sai eje ma da aka ga tana ba da wahala kuma Allah ya taimake mu muka samu masu taimakawa mai taimakawa ya zo ya sai hili ya taimaka ma karkara mai taimaka ma gwamnati suna nan yanzu kaga kenan ana jin daɗin ina maganar abubuwan ah, noma da kiwo to noma da kiwo ka san yanzu noma ya yanzu na zamani ne da sa idan na yanzu gero ko da ya yi sami sami ka noma ya sai ka ci abinka yanzu kawai ya zama zamani ne sai da kayan zamani in baka sanya ba ka hwaki wahala ce kawai za ka yi kana ka sai ka noma eka biyu eka uku mutum ya noma eka guda shi kawai bangaren kiwo fa bangaren kiwo ita dukiya ita ma yanzu ta zama yadda ka san kawai mutum haka take in ba ka da abin bata ma ka sai in kana son kana da abin bata to ba ka talauci sai ka sai da ka iba ka sau mata abinci kai ma ka ibi wani abu kuma tana nan tana ci abin da ya shahi kayayyakin mura rayuwa wani Ah, likita wata meri da wasu abubuwa duka kuna da su da wata ruwa da wuta duka akwai wanda za a cewa gari ya ka gari to lalle gari yanzu mu yanzu alhamdulillah akwai wata lantarki lantarki muna da kuma famfo akwai shato wanda ga ruwa nan awan da wajen ruwa ba wani abin gan komi muna da in an ɗauke wuta akwai injin wanda za a tadawa a ba gari ruwa muna da likita wajen likita bangaren su wani bi maganin yana shi na wajen maganin ake dan samun yan wahala saboda in lokaci ya yi na malatin nan to duk abin da gwamnati za ta kawowa bai wadata kan zo kai ma mutum ɗari aiki ba a samu mai mutum ishirin ba wanda za a biya kaga maganin karewa ke kuma ba a samu abu to nan ne abin yake zama kaimaya maya sai dai gwamnati ta diba ta san abin da za ta yi. Me kalubalen garin abubuwan da yake fuskanta ko wurin zama ko wasu ramu ko wasu eh, abubuwa dai haka. Wanda garin mai ke bukata matsala abin da yake fuskanta a ce gwamnati ta zo ta kewaya ta ga inda duk ruwan nan ke bi a ce an gyara mu shi an yi hanya an mama kwalbati yadda ruwan za a ta su saboda ruwa kwance cikin gari ta ci amma aka gyara mamu ga ruwa mai inda za su gangarawa su tai tunda muna da ramu kusan ai hanya mai kyau akwai inda za su zuba kawai shi kenan ah, eh, ba mu da ko guda eh, ruwan da yanzu da kaga sun ɗaya tan suka gangara suna nan kwanci cikin gari suna kwanci ga gona kai amma aka gyara akwai inda za su gangara su tai in suka yawa na akwai inda suke gangarawa su tai to da sun rage kuma suna nan sun tsaya sai dai yau da gobe kawai in sun kashi shi ne muke fatan Allah ya taimake mu gwamnati ta zo ta diba ta ga da abin yake ta haya kuma ta zo ta ce ta gyara mu to ko mu ƙara jan daɗi da ne garin ya yi suna abin da muke ƙara takalma ne ya yi suna garin nan takalma na kirgi a wannan suka dubu ake ce masu yanzu haka cikin jikokin shi akwai awan da ke buga garin? a nan garin akwai wanda ke bugawa amma yanzu sun bar bugawa sai dai kamar jikoki ana kaiwa na ƙauye su ke bugawa yanzu amma ga yanzu dai nan ba mai bugawa amma wasu ƙannan jikokin su kamar wanda aka auri mata ga garin ƙauye hmm. to suna can suna bugawa saboda wannan kasuwar dai tana birge su menene kirarin wannan gari naku kirari farko lokacin da ana hidima ta kaɗe kaɗe hmm. da nan ɗan garin ya tafi wurin hidima waccan wadda ake ka ji makaɗa awa na yan kila sun sauya kiki ana takalmawa ga garkahuri huri bismillah ga garkahuri za ka ji suna to duk wanda ke cikin gidaje da sun ji an kaɗa ba su malla gagar kaji sai a zai mutanen takalmawa ne eh kaji yadda ake can wannan farko lokacin da ana hidima to me kiran ku ko sakon ku ga matasan gari da mutanen garin ku to sako ga matasa na garin mu mu abin muke koya ko gobe muna fatan dai kowa ya tashi tsaye ya nemi na kanshi hmm. ya dwage in wani jahilci gare ya ta jahilci kuma ya dwage ga noma in ya iya kasuwa ya yi kasuwa ba kai ya zanna ba a ɗauka a bashi mm. abinda muke fata kenan ga mutanen matasa na garin kowa kakka yi kwance a baka a ce a'a kai ko barin wane ne a'a biya ba laifi ba ce inda za ka samu alheri ka sami yadda dai za kai ka roha ma kanka asiri yahi kakka yi kwance a ce ma kullum a baka idan da mu da kakannin mu ba kai kwance da rana nan a ganka waje ka yi yaya kai kwance ko da an ga ka yanzu a bige ka da ici ai ma galgajiya yanzu a bige ka a ce rago ne kai ko gona yanzu an ce ma gona ka tahi gona aka ga ka dade sai an koro ka ina nan sa'idan nan yanzu na wurin namunan sa'idan an can kakanni mu ba ka zuwa na kai kwance garare To madalla a nan shirin zai dasa aya a madadin Alhaji Ali da ke matsayin mai garin takalmawa. Mansur Sani ne ke muku fatan alkhairi daga rediyo muryar Amurka.